Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ala barakatuhu. Ana gawan kamalu kuta lafiya. Ya gida ya kokari. Alhamdulillah kowa na ya. Duka lafiya lau. Masha Allah malam ya kuma ba. Alhamdulillah to abin mamaki ya aka ka gane nina. Ya aka ka gane nina. Ikon Allah ma ne saboda ina yawan sauraron wa'azinka kowane lokaci kuma ina fahimta abin da kake mutu. To don Allah don Allah in dai har kana sauraron wa'azi kana fahimta lissa baka tuba. Eh kana bi. Ya ka jiya abinda nika so da kai. Ya ka jiya abinda nika so da kai ka wa girma Allah ka aje makamanka ka tuba. ni zan yi ma jagoranci in haɗa ka da jagorori na jami'ai waɗanda za a karɓi tubanka kuma ka yi muna hanyar da wasu za su aji makamansu. Kuma don Allah za ka yi ba don wani ba. Ka saurara, ka saurara kana jina. Ina jin ka. Eh, in dai magana za mu yi da kai ta fahimta idan ba zan yi na domin Allah da annabi zan yi kamar yadda kake so. Ehe, wallahi shi muka so. Ba ba sai ka yi man jagoranci ba ba sai ka haɗa ni da jami'ai ba zan yi tsakani na ne da Allah ya ka zama kamar na amma ni ba zan saka kai mu kamar na da hukuma ba da sunan na duk wannan na duk wannan tsoro to ai ko haka na kai to sai ka jira ai amfanin wannan ai ba wai don ba don wani abu ba amfanin wannan duk wanda ya sanka cikin ta'addanci in ka gabatar da kanka yanzu babu wani zargi ko wani abu kila ka fahimta kuma ai shari'a ta yarda da wannan kuma abin da nika so da kai kana Ina jin ka. In girma Allah wannan abun ka yaɗa wai ba wani abu amma ina son abin da nika so da kai zargin da kake mana ka bibi girma Allah da annabi. Ka wani wannan zargin Allah ya haramta ka zarge mu da abin da ba ma ni. Na maka da girma Allah da annabi da ba da Allah ba wani ban tsoron ka. Ban tsoron wani da kai ban tsoron da kake tare da ita amma tsoron Allah da na tabbata ayyukan da nake Allah sai ya tambaye ni akan su na sani alhamdulillah da haka kuma da muke nan da kai ba mamaki da idan wani mutu alhamdulillah Allah da amma na rike maka da Allah da annabi Allah da baya da Allah ko ba wani sai Allah ka sani tsakani da Allah kamar yadda kuke zargin mu wai muna luwadi kuma muna kamo mata mutum da muka kawo mu zina da ita na rance maka da girma Allah da annabi Allah nan kan kuma mana kuma tsakani da Allah na tabbata dukkan mu da mu da haɗu gobe da ba To bari in kai ka. Eh, Tun da ai magana muka yi ka bari ka saurare ni. Ai ai kungiyoyin ku group akwai waɗanda suna zina da mataye wannan babu inkari don da kansu sun yi bidiyo sun tura inda sun kai zina da wata mata. ai ba ana nufin duk duka ba tunda manuhohin ku daban-daban ne amma yanzu ka faɗa min duriya yadda za a yi ka ɗauki bindiga ka halbe mutum sannan kuma gobe ka zo ka kabbar da sallah ka ce sallah za ka yi ka ce ma Allah Allahu akbar to wani Allah ka kira tsakani da Allah yanzu ma yanzu ma maganar da muka nan da kai da darduma ga ina rike sallah ce da ni wannan to don Allah to tsaya ka jiya don girman Allah don eh. girman Allah don girman Allah ka tuba ka jawo 'yan uwanka su tuba bari in haɗa ma wani abu ka dai tabbatar da hannu eh. wasu mutane gabaninka ka sani eh, kuma sun haɗa sun mutu kuma kai ma za ka mutu kuma wai do Allah in ni tambaye ka zaka faɗa min wai ni illar wa'azina da kuke missa kuke adawa da wa'azina da ni kai kana jira eh mu tsakani da Allah bari mu haɗa ma duk wanda ya ma in kare wai muna adawa da wa'azinka da kake yi amma abin da kaka wani jiki ne wanda ba tabba ba wannan wasu abubuwa da ka wani ba ta ba ki garanti ba mu amma ba za ka wani abin da muke yi kake muna kinnafin lalle muna yi ko muna karɓar kuɗin banza kana jira eh sa'annan kuma abin da muka so da kai idan za mu waya da kai mu haɗa maka gaskiya ka yarda da abin da za mu gaya maka eh. kuma tabbas ka sani a tarihi da Allah ni nan da ka waya da ni yanzu eh. mutasudin shiga harka ta ya ya kana daidai ka tambaye ni ni abubuwan a bayan sun ta da ba ta tsare ba ni kan na sani ba ta tsare ba amma kuma ina yi to amma tambaye ni me yasa da kai Eh, to ka abin da ya sani bai yi saurin tambayar ko sa ka shiga ba wato lokacin da aka son mutum ya bar abu ba a tambaya ta muhari sai ya bari sai a tambaye shi don a sanya za a yi a magance matsalar da ta sa ya shiga ai mu kan mu ba mu musun cewa za ka jiya ba mu musun